Ma'aikatar Lafiya a Najeriya ta ce za ta kafa wata cibiya ta bincike da har hada magunguna daga itatuwa da tsirrai don magance cututtuka a tsakanin al'umma. Darakta mai kula da sashen magungunan gargajiya a Ma'aikatar Lafiya ta Najeriya, Hajiya Zainab Sharif, ta ce ganin yadda magunguna da ake samu daga itatuwa da aka sani na gargajiya ke yin tasiri wajen magance cututtuka, yasa tun farko aka sanya shi a manhaja da ake koyarwa a wasu jami'o'in Najeriya. Gwamnati so take mu kafa institute of traditional and complementary medicine. minister ɗinmu ya bada approval, amma da haɗin University of Benin da farko a Najeriya. Shi sa mu ma yanzu a department ɗinmu muna da division da za mu training masu maganin gargajiya. Sai muka lissafa su cikin kashi uku. Na kashi ɗaya mun ce musu primary wanda ba su da ilimin turanci amma suna da ilimin gargajiya. To irin wannan zamu koya musu basic abubuwa da ya kamata su dace wanda zaka ga in ka je gidan mai bada maganin gargajiya ka ga ƙasan ta iri iri tasiri to ai wannan mu mun san cewa maganin ma sai ya ƙara cuta to za, za mu koya musu abin da ya dace ka yi ka gyara gurinka ka ɗaura maganinka secondary group su ne wanda suka yi dan boko to wannan su ma za mu koya musu su gane jikin mutum ya ike saboda baka gane jikin mutum bai ba za ka gane ya maganin yake amfani ba to akwai tashiri tashiri su ne ƙwararru wanda suke da digiri saboda amfanin maganinmu da yadda ike a, a jiki daban yake da na pharmaceutical drugs. Director Darakta da ke kula da sashen magungunan gargajiya a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Hajiya Zainab Sharif. A yanzu haka an samu ci gaba wajen harhaɗa magungunan da ake samu daga itatuwa da ake da su a nan gida da ƙasashen waje, inda wasu masu maganin suka dukufa wajen gudanar da bincike kan alfanunsu suke kuma taimakawa jama'a ake samun waraka. Na yi tattaki zuwa garin Kefi a jihar Nasarawa don duba irin wannan cibiya da ake sarrafa magunguna daga itatuwa da tsirrai. Shugaban cibiyar Cibiyar Dr. Adamu Ahmad Bunkau ya ce ya samo ilimin har hada magunguna daga kasashen duniya daban-daban kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani. Kai jinyan jikinka ya zama yadda Allah ya halicce shi dama bai yi kana ganin ciwo ba. So Allah ya yi hikiman da jikinka zai kare kansa da kansa. Misali ni yanzu irin karatun da na je na yi, mu ba ma kiran namu magani, abubuwa ne na abinci. wanda ake haɗawa sai muka ce to bari mu zo mu har haɗa abubuwan da ya kamata ɗan adam ya dinga ci saboda idan yana ci ɗin insha Allah zai balansin jikinsa. Daga garin Kefi na leƙa cibiyar Evangelist Joel Hamajul da Gashaka a garin Lafiya wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma ba da magani musamman wa waɗanda suka samu taɓin hankali. Kamar ni da na kwaranta a gefen maganin gargajiya na yi kos a karkashin Doma. na ibi wanda yana karanta da gefen gefen sashen turawa domin ya gyara aikin da nake yi shi yasa nakan kira kowane lokaci cewa yan uwa na masu maganin gargajiya duk ciwon da kun san ba gefen ku bane ku tura ma likitoci ai idan yanzu gwamnati zai ce a hada kai a hada mu domin a buɗe mana hanya a nuna mana yadda za a yi tafiya tare yana da kyau. Wasu da natarar suna jinya a waɗannan cibiyoyin maganin sun bayyana gamsuwa da irin jinya da suka samu wanda suka ce ya bambanta da na wasu masu maganin gargajiya da ke bada maganin da ba shi da adadi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Keffi, jihar Nasarawan Najeriya.